wannan hadisi ya inganta daga annabi amma na daga cikin kurakurai wanda muke aikatawa a tarawe wasu kurakuran kuma limamai kan jawo ma ko suke ɗorawa mu a kai shi ne mutum ya sallaci wasu adadi na raka'o'i sai ya fake da sunan wai shi zai wutiri ko zai shafa yi da wutiri da daddare a raka'a goma da shi ya ga kabari gan shekara wannan kuskure ne ba dan wato hadisi ya inganta annabi muhammad sallallahu ya faɗa kuma shi ne dalilin da ya sa wasu suke hama hadisin wannan fahimtar cewa annabi ya ce ku sanya sallan ku na dare na karke ya zama mutum <coughs> shin wannan magana da annabi yi umarni da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi dinnan na cewa sallolin mu na dare ya zama rufe shi da wuturi wani irin umarni a ka'ida duk inda umarni ya zo haka aka sake shi kai tsaye a cikin alkur'ani ko hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana fa'idantar da wajen shi amma lokacin da aka samu karin wani dalili kuma zai iya tada wannan umarnin ya iya zama ko dai musahabbi ne ko kuma ya zan bayanin jawazi sai gashi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallama ya rufe sallah da wuce yawan musahabbai sallah raka'a tara ko raka'a bakwai an kare kuma sai ya sake kabbara raka'a biyu sai ya sake wasu raka'a biyu a zaune kuma ya sallama mutane a kai shi wannan yasa sai malamai suka ce ashe sanda annabi ya ce a rufe sallah da wutiri ba umarni ne na wajibi na fada mun inda wajibi ne da annabi bai ƙara wancan kuma da ya ƙara a can yana nuna maka akan cewa ashe da ka yi ninya ka kulle sallanka kila ka tashi ka yi sallanka a farkon dare na wutiri tsammanin kana jin ba za ka tashi ba an kamar yadda annabi ya ma abu zari wasu yi cewa kai al'amina ne ya ce allah a nama illa ala wutiri ko ka yi wutiri kana tunanin ba za ka tashi ba can an jima sai ka samu nishari sai ka tashi to shi kenan tunda ka samu nishari tunda ka kulle sallah da wutiri shi kenan ba za ka yi wani sallah ba za ka tashi ka yi sallah ba batun cewa ka kawo wani raka a ɗaya wai ka shafa a wancan wannan babu wani dalili akan haka kuma ba dalili da yasa ka ƙara wani waccan saboda annabi ya ce za mu kira nafin da. ina fata mun gani to da haka wancan abin da annabi ya yana nuna ma wanda ya kulla sallah da wuturi daga baya kuma sai ya samu nishadin ci gaba da sallah ya samu ya ci gaba da sallah shi kuma babu wani wuturi da zai kare ina fata mun fahimci so da haka wanda ke sai ya samu complete lada na wutin ko na sallar dare to ya bari a ƙare sallar shi kuma akwai wani abu da wasu limamai suke wai sai limai ya raka a goma sai ya tashi to shi kenan wanda yake ganin ni ne zan ci gaba da sallah an jima wato sai ba wai mutane dama su tashi an jima shi dai yanzu wai ya ba su dama Ah, to ya zan fassara ne eh, ko wanda daga cikinsu ya zo ya cika ya cika shi dukkan wannan bid'a ne bai zo a sunnar annabi na fada magana idan kana liman za ka yi mutane sallah ka fara sallah a ƙari da na fata magana idan kana mamu kana son ka bi liman sallah ka bi sallah a ƙari da ke wannan baya hana an jima kana da nishadin ibada ka daura ibada ina fata maka sannan in ma misali ba za ka ƙara wani sallah ba saboda cewa hadisin na na Aisha ta ce manzo Allah baya ƙarawa sallallahu alaihi wasallam akan raka'a goma sha ɗaya la ramadana la fi ghairi a ramadana ko a wani ramadana jama'a a watan azumi ba fa sallah ne ne kaɗai ibadar da aka ɗaura mana ko ba ka in ka tashi ba ka yin wani ibada ba ka yanzu ma ya gama na gana akan falalan ƙura'ani ko ba ka ne, wanda ka wannan wato abin nan ne fadakarwa ne na yi da kuma dan ta'aliki akan wannan gabar yana da muhimmanci za ka samu a wasu wurare in azumi ya zo haka ake liman sai ya raka a goma sai ya tashi fita wani ya zo ya gari ko kuma wasu sha raka a goma shi kenan an bar abin a wai an jima za su abin nan wannan wato bai zo a sanar annabi muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam allah ta'ala ya abu na biyu malam ya kwadaitar da mu kwarai da gaske akan qur'ani da haddan alqur'ani alhamdulillah wannan dama karatun wata cibiya ce ta haddan alqur'ani da ke shirya shi mun zo na mun yi nazari muka ga yaran nan da Allah ta'ala ya mana baiwa da su idan ba mu zo man tattale su mun sanya su akan tarba na kwarai ba musamman akan tarban qur'ani ba wasu za su ja su wato kullum kan ba da misali wata rana ina sauri zan je masallaci sallar magariba na maka sai da ratsa ta filin kwallo an gama kwallo layers din sun zo sun yi da'ira ga kwas din yana musu kudu sai ta da wani yaro cikinsu ana ce mishi ali ba zan manta wannan ya fi shekara ashirin ya ce kai ali ya sa shi a tsakiya da mai shiga ka yaro mai basira kana da nasibi a harkar nan in ka rike kwallaba mai kwacewa a wani amma kana sakaci kana so kai fitan farin da basiran da Allah ya baka in baka dage kai kwallon nan yanzu ba to sai za zaka yi yana mishi ba kuwa ya izo yana masa wa'azi alhamdulillah wannan ya sa muka yi ta tunanin ya kamata a ce mun samar da wani markas wata cibiya da za mu ranka taskace ƙananan yaran nan mana kwantar da su wannan shi ne ba, muka zauna muka yi tunani muka buɗe makaranta muka sanya mata suna markazul kufar li tahdhib al abu guda biyu ne muke lura na ɗaya za a samar da hadda sannan ya za a gyara ɗabi'un mahaddatan domin hmm. za ga lokaci ana kuka da mahaddatanmu mutum ya haddace alkur'ani kuma sai ya rinka ƙaba ma hakan ya raina kowa daga raina ganin mutuncin kowa wannan ba ƙur'ani ba shi sa ce to za mu karanta da alkur'ani kuma za mu karanta da tarbiyya sai muka tsara ayyuka iri ne. akwai activities na makaranta wanda za a rinka karantar da yara to sannan akwai public campaign wanda za a ranka zagawa kuma don mutanen gari su ma su rinka fa'idantuwa da cibiyar wannan na daga cikin natijar da ya sa muke wannan zagaya a ƙarƙashin wannan cibiyar kuma alhamdulillah kwalliya ta fara ta fara biyan kuɗin sa da buɗe makarantar nan ba mu kai shekara uku ba amma alhamdulillah mun fara samun mahalata ko sati biyu da suka wuce ina ji sati biyu kenan ko hmm. samu yarinya budurwa ka kammala haddan alkur'ani mai ya ka wannan dadi a ce kana da mahaddaci a gida Allah ta kala ya mana gudu so da ka dage gemu baya hana ilimi tsufa baya hana ilimi girman kai da lalacewa da sakaci shike hana ka kun ga malam ya ba mu tarihin Fudail bin Iyad Fudail din nan bayan fa shekara wajen 60 ne ba ya fara karatu sai da ya zangangara yanzu yusharu ilayhi bil bana a fagen ilimi da tarbiyya in ana fadin Fudail bin Iyad ko ba zo ne? to haka nan akwai magabata da yawa wanda ba su saba ba su ma fara karatu ba sai bayan da suka girma shekara 60 sannan mutum ya fara karatu ne ma muka tsaye da shi ba abin da ya tsara ba abin da ya tsaye shirya ba ke kuma wannan masallaci ba za mu manta da wannan masallaci ba ba ga wani amma cikin iko Allah ga an zo an yi karatu tsit ba kwambi ba za a ana yi shi ne masallacin farko na amur amma da rana aka ce amur ko duk yana lungu ne ko da zai mutane da naka kallon can shi ma kai shi malam yana cewa bai taba sanin da nan masallacin ba Allah saka malam da alkhairi mun ko babu komi bayan karatu da muka sha mun ƙara fahimtar juna mun ƙara sanin juna kuma mun yi zumunci Allah ta'ala shi karba a bari a kira sallah sannan sai mu kai a sauran bayanai